وكل ما سألناك ربنا أعطيتنا الحمد على ذلك حمدا كثيرا لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو سر أو علميك أو خاصة أو آمة أو شاهد أو غائب أو غير أو معين لك الحمد حتى ترضى لك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد رضا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم إنا نسألك إيمانا دائما ونسألك قلوبا خاشعين ونسألك علما نافعا ونسألك يقينا صادقا ونسألك نسألك دينا قيما ونسألك العافية من كل بلية ونسألك دوام العافية ونسألك الشكر على العافية ونسألك الغناء عن الناس يا رب العالمين اللهم إنك تعلم سرنا على أنزلنا وقبلنا حاجاتنا وتعلم حاجاتنا وآتنا سننا وتعلم ما في نفوسنا وغفر لنا ذنوبنا اللهم إنا نسألك إيمانا يباشر قلوبنا ويكينا صادقا عن سائر عنا ومن يكينا لنا وتوكل عليك وارجع بما قسمت ربنا يا ذا الجلال والإكرام اللهم لا تشرك بنا عدوا ولا تشرع بنا صديقنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر وثبت علينا منا وارحمنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام اللهم بارك في اولادنا ولا تضرهم ووفقهم لدعوتك وارزقنا برهم اللهم اجبنا ولا تنقصنا وعدنا ولا تخذلنا واكرمنا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد muna nan ci gaba da wannan abin nan tafsiri da muke gabatarwa a wannan masallaci na na bakin tashar jirga a kowace rana bayan sha yi zuwa barbarwa da haliyayi a yau wato ranar lahadi sha takwas da wata ramadan da jiran manzan allah sallallahu alaihi wasallam shekara dubu daya da dari hudu da arba'in da hudu فأتيك بعد فمن درسنا من سورة آل عمران آية دليل أربعين دابيو فتمكي مع الله تسامي كرشي ميكيو الله كتمكي مفتاء الجنة مقومم إن كياما تاري كتيما قامنا الله كدم لأيك بنزا يا رحمن يا رحيم يا ذا الجلال والإكرام kuma ka taimake mu ga asmarika lausana ka ƙara mana imani da lahiya ka ƙara mana imani da tsawonka ka ƙara mana kariya da tsaronka ya rahman ya rabi ya daddal da ikram Allah rama bismillah wa laqad kuntum tamannawna al-maut أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

Wala walakar kuntun nauna, hakika kun kasance kuna buri ki ya hadu da a sha'ayin fil'asar wato asali ruwa da karkuntun ta saman naunar mauta lalle kun kasance kuna burin mutuwa min kabla an karkauro kamin ku ga mutuwa har su kuntum lokacin da kun ka dora cewa laisa lana yau man ka yau na badarin kai da a ce za mu samu wani ne kamar yinin badar mu ma a kashe mu mu yi shahada linanala ma'ana da hu shahada uku don mu samu abinda masu shahada nan na abin nan badar sun ka samu inda a ce za mu samu rana irin wannan to mana son haka nan suna ta goyon allah ya haɗa su da rana wadda za su yi shahada to kun sai ita mutuwa a duk warafin ka zama kowa na tsoron mutuwa bai da manzanni ma suna tsoron mutuwa don kun san wani karatu da sunan wurin lokacin da allah ya aiki mala'ikan mutuwa ya an tsoron annabi musa kun san da ya saka mai mari sai da igiya ta ta da ya musa wai allah ya aiko shi amma cikin karatun mu an ce bai ce da tufa annabin bara a mala'ika ba bai ce da tufa mala'ika ba sai ya yi annabi musa sallama ya zo da sifar wani mutum da kyakkyawa musa an su sallama sai ya rido sai ya ce allah ya aiko ne ya ce mu ya ce cewa ya ka ba da ranka ya ce kai in ba da kai sai ya kada mu mali sai da ya ji a ɗaya to kuma kun san mala'ikan mutuwa duk cikin karatu ya fi gidan annabi ibrahim don ya an sarai ne ya yi mai sallama ya an sarai ce allah ya aiko ne ya ce ne ya ce ya ce cewa ya an sauran ka ya ce ce ka faɗa mai ta kalilan qalilan yamitu kalila sai ka ce mai ka taba ganin masoyi ya kashe masoyi ne ba allah shi ya ce wata kaza lawa ibrahim kalila ba to ka taba ganin masoyi ya kashe masoyi ne sai ya je ya gaya ma Allah ka ji abin da yake Allah yake ce ka faɗa mai Allah ra'aita qalilan ya farahu liqa'a kalila sai ka ce mai ya taba ganin masoyi yana gudun haduwa da masoyi ne sai da an ka gama wata muhawara sannan ya yarda ka jire saboda haka mutuwa kowa zai san ko ka ji mutum na haɗin ai Allah ka kawo rana irin rana ka za mu ta yi duk aka ke mai shahada wato ba shi shawara ya bace ba haka rabbi duk mutuwar nan da ta hoshi ta fara ka. saboda ka kafai suna ta guri Allah shi kawo ranar da za ka sai su ma a kashe su da an ka kashe masu shahada badar sai ga mutuwa ta ta horon nan ga yaki ya zo kuma ya kanta ma Allah ya ce to da kuna gurin mutuwa kamin ku gane ta to fa kadara aiku mu yau ga mutuwa kun gani wa an kan can gari na ga ku kun tsaye kuna kallo ne ga ba ku da aka ce ai ku sara'u kuna masu basira ta ta'amalu na hala kuna lura da hala. kaifa hiya kuna lura da ya yaya halin yake falima asartumur ya to dan ne kun ka zaɓi kallo Ana malaka su bisa ga ku haɗu a gwamza da ku a kashe ku wani wuqufu don ne kun ka zaɓi tsayuwa dami a akan gabata saboda haka mutuwa ba a gurinta kowan ya roƙi Allah dai tunda mutuwa ce kowa sai ya yi kaso, kowa ya roƙi Allah ya kawo mai maita amma ba mai son mutuwa kowa bai san saboda girman ka Allah duk lokacin da mutuwar mutum zuwa Allah ka sa ta zama shahadatar fi sabilika wa ma Muhammadu wa ma Muhammadu illa rasulun qad khalat min qabl ar-rusul afa yamma ba'u qutilan qalbukum ala ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين to sun ma raba da kulubahun billahi sannan sai Allah ya ɗaure zukatansu ga Allah don kar su dogara ga Muhammad su ce in Muhammad ya mutu da ba su da wani ƙarfi sai Allah ya daure zukatan su gare shi wa akaza tafkirahum ya doke tunaninsu an kulle bashirin daga kowane mutum wato su daina tunanin kowa kowa ya ga Allah Allah subhanahu wata'ala shi yana nan bayan mutuwa kuma shi ke kashewa shi ke raya kuma ya gabata wa man nasar illa min indillah babu nasara ga kowa sai a wurin Allah wa ma muhammadu muhammadu ha ba kowa ba ne illa rasulun face manzo ne shi manzo allah abinda aka nihi ba kowa ba ne ba ana nihi ba mai daraja ba ne ba dai allah ba ne shi manzo na wanda allah ka aikowa shi ba allah ba ne kada kalan min kabli rusul kuma manzanni da yawa sun wuce kaminai a manzanni da yawa a aiko su wasu an kashe su wasu sun mutu amma wata marar dinu addini ya ci gaba da yake na Allah ne wa huwa hayyun Allah shi rayayye na da annahu Allahul baki don Allah subhanahu wa ta'ala shi mai tabbata na bai kare ba haka in mata Muhammadu shi yanzu idan Muhammadu ya mutu au kutila ko an kashe shi wakala an ku yarrabu yawo hinta da gare ku wato yarrabu da ku kama kara gairu min rusuli kama wanda wani na cikin manzanni suka bar kasa in kalabtun ala a ƙabi yanzu za ku dawo ga bayan ko rajatun ila kuburi za ku dawo ga bayan za ku koma ga kafirci yanzu kuna nuni idan manzo Allah ya rasu za ku dawo ga kafirci wal jumlatul akhira in kalabtun ala a ƙabikum mahallul istifham har in fari bagire na na tambaya ta mutu ai ma kana muhammadun ma'abuda ai muhammadu wa bai kasance a nan bauta ba fatar ji'u bi mauti balle ku koma ga kafirci don ya mutu wa innama Da dama abin bauta ku shi shine Allah shi ko Allah wa huwa hayyun la yamutu shi rayayye na wanda baya mutuwa shi Allah shi Allah rayayye na kuma baya mutuwa har abada wa man yanqalib ala ajbayhi duk wanda ya koma ta baya na yi ridda falan ya durra hashe a bai iya cuta ma Allah da komi wayan nama ya durra nafsahu dama kai ne ɗaya ke cuta ma duk wanda ya bar aikin Allah don wani dalili to bai cuta ma Allah ba bai cuta ma kowa ba kai ne ya cuta ma wata ya shakiri na kuma Allah zai yi sakamako ga masu gode masa na yashkuruna na'amahu wayanda ke gode wani ya bisa ba shirki tare su tabbata wajen jihadi fa suruhun sai allah ya ce muke su ala aduwa a kan saboda haka jama'a duk abin da kuka yi saboda allah takwai don wani mutum duk wani mutum da kun gani akwai ranar da za a waye gari babu shi kowane akwai ranar da za a waye gari babu shi amma allah wanda aka addini don shi shi allah rayayye ne kuma rayuwa ta har abada ku yi ibada ko ga allah shi shi kadai to ido abin da kuka yi ku yi karatun ku saboda allah kada ku yi dan naira wata rana babu naira ku yi sallolin ku saboda allah kada ku yi don wani mutum ya yaba muku wata rana babu shi ku yi duk abin da kuka yi saboda allah ku tsarkake niyoyinku jama'a kuma ku daina jin tsoro don ah, ku daina jin tsoro don mutuwa wani ko da wani mutum ya mutu to Allah subhanahu wata'ala ba zai walakanta ku ba ko da wani mutum ya mutu Allah ba zai walakanta ku ba kuma Allah zai karbi ibadarku wannan shine babban muhimmin abubuwa kun san da yawan mu dogara ga malamai da yawan mu dogara ga malamai to a daina dogaro ga kowane malami daga cikin malamai a dogara ga Allah shi shi kadai abin nan shi rayayye ne shi allah rayayye ne kuma rayayye wanda baya mutuwa allah bai mutuwa har abada allah ya taimake mu ya ƙara mana imani da shi ya ƙara mana tsoro ne da ibada sai da salati وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب ya ambata cikin abin da ke zuwa annal iqdama ala qitali lalle gabata ga yaki la ya'ti bil maut bai zuwa da mutuwa don mutum yana zuwa yin aikin Allah ba shakka ta mutum ya mutu ba kudi ba dai ala akalli ko munan Najeriya duk shekara ana taro na tsanin sojoji waɗanda suka yi ta gwagwarmaya wajen yaƙe-yaƙe da yaƙi ka kashewa da ba a yi taron su ba don da da sun mutu amma ga nan ana da bukukuwa na taron su saboda haka yaƙi bai kashewa Allah shi ka kashewa wanda ya kadama wa inna man bai da lahi dama mutuwa ga hannun Allah take allazi da da ajali, wanda shi kuma Allah ya kayyade mutuwa bil ajali da ajali wato ya sa ajali wanda kowa bai mutuwa sai an kai ga wannan ajalin nan zai wa kala allah ya ce wa na da nafsar an ta muta kuma ba shi wa gare fa ta mutu illa bi izinin allah sai da izinin allah ai bi qada'i ba yi wa ga kowa ya mutu sai da izinin allah wanda duk kun ji ya mutu hukuncin allah ne ya ce mai ya mutu kitabun ma'ajala hukunci mai ajali a kitabun mazara ai taballahu zalika kitaban Allah ya rubuta wannan kuma rubutawa mu'ajjala hukunci na mai ajali ai mu'akkata mai lokaci la ya taqaddamu wa ya ta'akhkhar lokacin da Allah ya tsiba ma da Adamu ba ya gabata ya mutu kamin lokacin ba ya jinkirta in lokacin ya zo ya zanna bai mutu ba fala ya juzu lil inhizam don haka bai halitta mutum ya kai wato ya ja da baya liman yu'minu da hadal kitabi da duk wanda ya imani da wannan littafi cewa ba mai mutuwa kitabun mu'ajjala ne kawai to duk wanda ya imani da wannan magana ta Allah ba shi yawa gare shi ya yi jinkiri ya ki zuwa aikin Allah don gudun ya mutu wala yan bagi an ya ce mu'mini kuma ba ya kamata ni ya mu'mini ta kasance wala yan bagi an ya ce mu'mini lima lima abin nan hmm, wayan bagi wayan bagi an ta kuna niyyatul mumini ya kamata niyyar mumini ta zama limayar ga abin da zai tabbata min sawabil akhira na ladan lahira ya kamata niyyar mumini ta zama ga abin da zai tabbata na ladan lahira wala ya ta'akharu anhu kada yi jinkiri ga abin da zai samar da shi ladan lahira da hibdu ma la yumkinu lahu hibdu wai don ya fake abin da bai wa ya fake domin ba ka iya fake rayuwarka dukkan mu muke nan babu wanda ya san inda rai ne yake to abin da baka sani ba kana iya fake shi ko san inda yake ba likita muka karanta littafi da ku yace idan za mu yi mutum aiki sai mu yi nafila yi mu yi addu'a sannan mu shiga dan ba mu san inda rai ne yake ba yace wani lokaci sai mai mai aiki ga kawa ga harki ashe nan raina yake ko da muka yankawa ashe mun yanke ana gama aiki sai a ce ya rasu an yanke ba a san nan yake ba Allah aka yi can yake cikin kai wani lokaci sai mai mai aiki ga ciki ashe nan rai yake ko da aka yankawa ashe an yanke ana gamawa an danci ashe an yanke sai a ce ya rasu saboda haka ba wanda ya san inda rai yake cikin to kai da baka sai inda yake baka ce za ka hake abin da baka sani ba ai baka yi kokari ba baka yi kokari ba wai za ja ajalu idan ajalin mutum ya zo ya fina la mahala mutum zai kare babu makawa mutum zai kare wa isaru ma ya fina alama ya fa zaɓin abin da ku ka karewa a akan abin da ke tabbata laisa mina azami bayan cikin himma wa ma'a zalika kuma duk da haka ne wa man yurid bi amalihi ad dunya duk wanda yake nihin ladar duniya da aiki ne ay jaza'ahu minha sakamakon duniya yake nema yana kokari ga karantawa ga wa'azi ga shiryar da mutane ga sadaka ga ayyuka alheri a don duniya san ko matasa inda aka kware ku kenan nan na da tijawa suka kware ku za ga yaro ko karantawa ya bi iya karantawa saboda Allah ko ta kwana biyar bai yi sai dai a yi jinga da shi mai tsada sannan ya fara karantarwa ba shi iya yi don Allah to kun ga inda aka tsere wa matasa sai ka ga dattijo da mata ta yi da tsiya da yawa yana karantarwa kyauta saboda Allah to da nan na aka tsere wa matasa kana kurin takarda gare ka kana tafiya kana ganin ana barin baya kana tafiya kana ganin ana barin ka baya saboda niyyarka niyyarka abin duniya kawai eh ku dibi da tijawa ku gani dattijo ya tashi ya yi tahiya ta kilomita ɗari ɗaruruwa ya sha ma mota ta mai ya ci abinci ya yi wa'azi ko ɗari a bashi amma ku yara ya an kace akwai wa'azi na tarawa ga na tarawa ne in ko in ka dan kisa yayi gode da shankara cin kanta sai yaro ya ce to ina din mace haka nan sai aka zuwa wa'azi saboda shi bai yi dan Allah ko dan karamin aiki na sai an biya shi saboda haka bai cin mu da tijawa har abada har abada bai cin musu su suna yi don Allah su ma'aikatan Allah na shi ko ma'aikacin naira to har abada bin su musu saboda haka ya kamata ga mutum a abin nan ya yi nihin lahira don haka ya ce wa man yore da amalihi tawabar duniya duk wanda ya nihin ga aikin da ya kai sakamakon duniya ai da za a hulmina sakamako ne lalle zai yi aiki amma a biya shi tun da duniya Allah ya ce to na otu yi min ha ma kwatima da abinda mun ka rubuta za a bashi to za mu bashi shi walakin la habda lahu fil akhirah amma wani an ce lahira kun bai da rabu a ko da duniyar ka kame ba ka samu yacce sai abin da an ka rubuta in an ka baka abin da an ka rubuta kuma shi ke nan lahira ba a baka wani wa man yuri sawabar akhirati bi amalihi wanda kula da lahira ya kani da aiki waje hada bi sabilillah yayi jihadi saboda Allah jihadi babba na karantawa misali da jihadi karami na jihadin makami to duk wanda yayi don bidan lahira na utihi min za mu bashi daga lahir daga duniya ko da kai don Allah duniya sai an baka rabonka da an karbu shi kuma ka lahira a baka amma in ka yi don duniya rabon nan da an ka rubuta ma za a baka shi kuma ba ka da komi lahira wanda ya dan Allah ka so biyu gare na duniya da na lahira wanda ya yi don duniya kuma ka so guda gare shi yasa matasa kuka ganin ku cikin wahala ko yaushe musamman almajirai na matasa kullum cikin wahala su kullum cikin wahala su ba su da aiki sai ɓace manyan malamai kullum cikin wahala suke saboda ba ba ta niyya ba guda ta aikin abu guda amma niyya ba guda ba ce saboda haka kowa ka son ya samu abin Allah su yi aiki don Allah sai Allah ya ba shi kaya ne saboda haka duk wanda ya yi aiki don lahira na uku yi mina za mu ba shi wani abu daga nan duniya min sawabi duniya na ladar duniya wa ramna hau iyaha mu ba shi duniya wai ta mata obi haka gari ya ji daɗi da ita kamar wani ne wabil akhirati in an ta lahira kuma sanajar da shakiri na za mu saka wa masu gode mana ku dibi sahabbai da sun kai aiki saboda Allah ku dibi a abin da wasu daga cikin sahabbai wayan muka karanta da kuma saboda Allah sun kai amma da duniya ta malalo sai da sun kai gidan kuɗi wani gidan kuɗi gare ya ɗauki masu gadi ya sa ce in mai son kyauta ya taho ku bashi in mai son aro ya taho ku bashi in mai jingina ya taho ku bashi ba ni da bukata da kuɗin da ko yi ban so ciki ko gidana ba a je su yayi sabon gida ta ya kai su don an ka sai an ka dawo an ka samu kuɗin da sai ce a kai su sabon gida mabukata su ce shi ne da bukata ana gudun duniya sai da an ka sami ita akwai amirul ne na gara hadisi wannan muke ta yawan karanta da su a cikin karatu na ba ana amirul ne na gara hadisi su bayanu sabu duk hanyar da gwamnatin tarayya ka bi ta jawo shi cikin ta tayi yana gudun duniya bai san ya samu abin duniya kai akwai ranar da aka sa amirul ne ya sa a jami'an tsaro su sarka wajen dawaji kwatau kas buɗe mai hannuwa sai ya wuce sai sun dige huska su su gani mala aka gaba don an san babu yadda za a yi lokacin aikin hajji ya yi zai masa ana ta ko har nan ko yana cewa sai an ka samu shi yana wajen aka zo da shi gida amirul mu'minin amirul mu'minin ya fara magana kai ne kake zage mu wannan gwamnati ta kuce ka shigo ko ni kuka so a yi za a yi amma kana so ma gini kana zagi mai ce na zagi sakataren gwamnati ya ɗauke takobi ya ce jini ne ga wuya na ina kake shi a kashe amirin wani ne ya ce a ji takobin kawawa a ji wanga kwakka sai wallahi allah na kashe wanga mutuna allah na san shi kai mu kashe shi allah shi halaka mu ce magani ne dai zamu halaga a wata malam zanna sai malam ya zanna sai amirin mumini ne an shi takarda ya rubuta an ba shi alƙalin alƙalai kun san gwamnati kashi biyu take bangaren gwamnati daga bangaren gwamnati sai na alƙali shi ka fi mutu saboda haka an kace to an ba shi abin nan shugaban alƙalai na duk duniya ya ce ma zalla ma zalla wannan an ka ba ni aka ce eh. ya an so abin da sai da ya kawo akwai wani rami da aka zuba ruwa bakin gidan gwamnati sai ya kaɗa takardar su ya tsaya duk abin da ya kawo gudu duniya amma in zai na wajen wa'azi bakwai guda ya kai zuwa bakwai biyu yana shiga ƙauyuka yana wa'azi da abinci ne ya ka zuwa da abin sha ne ya ka zuwa da ruwan sha ne malam da yake alamar ya allah komi an ka rubuta mu kowa sai an samu sai ya sai tumaki ya fara kiwo ba a bushe ba sai da tumakin nan suka zama garge mai yawa in zai na wajen wa'azi a tumaki aka kamowa da yawa a yanke su a yi dambun nama a loda ga raƙuma a kamo ruwan sanyi su sun ka kama da suka ajiye su sannan ya loda ruwan sanyi na sati biyu da ruwan alwala da ruwan wanka na sati biyu ya sai wajen wa'azi sati biyu abinci ne ya ƙari ya dawa baikin komi sai nama da ruwan sanyi kun ga duniya ko so na kai ku lura da ita duk wanda ka gudane ta in an rubuta ma ita sai ta same ka malam ya yi gudunta ya yi gudunta ya yi gudunta sai allah ya kawo mai ita cikin gida ne ya sai yan tumaki ya fara kiwo sai sun kai yawa sai dukiya ta yawa sai ya zama shi to haka nan na duniya take saboda haka matasa ku yi abin da za ku yi saboda allah in an rubuta wa mutum samun duniyar da sai ya same ka in ko ba a rubuta mai ba wahala banza zai yi wahalar banza zai yi insha Allah buge buge ne gama sai ya kai sai waya riga ta ya tsaye shi ka samu wata hannun riga ta nan sai ya tsaye shi ka samu wata ya ka sai ta kan mai saboda haka ku yi abin da kuke saboda Allah ko bai Allah bai walakanta duk abin da kuka yi saboda Allah ku bar gaggawa kuna cewa to shi malami kaka ya kaci balle a ce wai don yan kuɗin da kika aza yara don yan kuɗin da kika aza a shekara kasa ya kaci halar su malaman nan na dore kasa suka ci wa ma ja'alnahum jasadan la ya'kuluna ta'ama wa ma kanu qalilin wa ma ja'alnahum jasadan ba mu sanya su rarren jiki la ya'kuluna ta'ama ba su ci abinci wa da duk suka kace abinci kai ko ci abincin su ba kai ba umar ɗan kaɗari da ali bin abi ɗalib in za ku ci abinci sai an samu ƙaton rago an soye shi har da fata ba a ɗebewa gashe ta akai da kai da ƙawamu duk kawo musu akai sai sun ce ƙaton ragon nan ji a kawo tuwo an ce aliyu in zai ci abinci ragon ko ƙashi sai wanda bai tabluwa shi ɗaya ya yi suwa in ya gama ta nan to a kawo abinci wannan ba abinci na kayan kwaɗe na afirka to kai kayan ce abinci ne to saboda allah shi ka karanta wa haka na umar ɗan haɗari saboda haka allah ya ce ba mu sanya su ji kunkuna waɗanda ba su ce abinci ku bi abubuwa a hankali matasa don ku cimma ku. in kun ka kaga ma ku hanya ba ta magabata ba to ba ku cimma magabatan nan kuma ba ku mai bagirin su har abada wannan abin na alheri in ya zo maka ka an sha abinka ba don shi ka yi ba ba don shi ka yi ba ai ba wai ana nihi ko da karatu ka yi ka to gwamnati ɗauke ka aiki a ce kayan laifi ba ka dai don aikin in kai don shi ka yi ai niyya ta aka magana ba wai ana nihi ka kai aiki niyya dai aka sun kai mai kyau duk abin da aka gani ba don shi za ka yi ba don Allah za ka yi shi na kawai abin da ake nufi ka yi niyya mai kyau waɗanda duk ba niyya mai kyau sun kai ba Allah ya kawo masa duniya kuma sun ka karɓe ta to kai ma in Allah ya kawo ta ka karɓe ta amma dai ka yi don Allah su yana wata. to ta nan na aka tsere muku ya ku matasa nan na dattijawa suka tsere muku kuma in ba ku shirya ba kun ka zara damshi kun ka san wani kun ka kwashe riga kun ka abin nan kun ka kulla ma'amala da dare in ba haka nan ba ku ce da tijawa na ha abada sun shiga gaba duk iyaka ku ce in wane ya mutu ni ka tawa in zanna wuri ne ko ka zanna wuri ne ba ka zama kamata dai yana yiwa ka zanna mamayewa mutane duk su ta yi su baka Allah ya gafarta mana wata najadi a shakiri za mu saka masu gode mana nodi duk wanda an mai godiya za mu saka mai aidan wato kuma jaza'ahu hulari jahada da ajali mu bashi sakamako ne da yayi jihadi saboda shi inda ma baraza ma shakiri lokacin da ya hito tare da masu godiya li na'amin lahi ga ni'imar Allah wa najzihi sawabahu mu saka mai da sakamako ne ma a tare da su وهذا مثل قوله تعالى ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة cikin su akwai mai cewa Allah ka ba mai kyau nan duniya wa bil akhirah hasana lahira ka ba mu mai kyau wa qina azaban nar illa anna hadha fi du'a bil qawli sai dai wannan ga addu'a ne da magana wa wannan kuma na wannan babi da muke cikin wannan aya fil amali bil niyya ga aiki da niyya wa bil hadisi cikin hadisi ya kala nabi sallallahu alaihi sallam annabi ya ce inna mara amalu bi niyyati dama ayyuka da niyoyi aka yi wa inna ma li kulli imrin ma nawa dama mutum da abin da yayi niyya duka aiki guda an kai to amma kowa da niyya ce cikin aikin kowa da niyya ce amma duk aiki guda aka yi kun gani ga manan duk izala muka yi amma kowa da niyya ce wani da niyyar dole sai ya samu kaza ko ya kawo rikici cikin jama'a wani kuma da niyyar ya karantar da mutane saboda Allah mutane dai su gane addinin Allah kowa da niyyar to fa man kana hijratu lil dunya wanda hijira ta don duniya ya ci ba don ya same ta aw imra'atin ko ya hijira don wata mace wa don ya aure ta to fa hijratu ila mahajir ilai kowa da hijira ta ga abin da yayi sana nan ga abin da yayi niyya kan shi saboda haka kowa yayi niyya mai kyau duk yanzu ga nan kan shi duk izalata amma wani ko shi ya san ba na kwarai na kuma abin da yake ba san ba na kwarai Allah ya kare mu ya kiyaye rawahu ash-shaykhani kuma raja abina a siyaka sannan sai siyaki magana ya dawo da mu ila rabbi qulubi billahi zuwa ga daure zukata ga Allah wa nad isqata ya amman tuwa amma tuwa da tsebi dogara zukata da duk wani wanda ba Allah ba fa sai Allah ya ce wa ka'ayyin min nabiyyi وكأي من النبي قتل معه ربيون كثير فما آمنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضربوا وما استكانوا والله يحب الصابرين to wakahin min ƙarfin da yawa min nabiyin wakahin min nabiyin da yawa annabi cikin annabawa wato ƙatala ya yi yaƙi mabniyun da fa'il wa ƙuri'a wato ƙutila mabniyun lil mafa'ul wal fa'il aw na'ibul fa'il damiru wato da yawa wanda ya annabin da ya tafi yaƙi ko kuma annabin da an ka kashe shi A abin nan da yawa annabin da ya sayi yaƙi tare da jama'a ma'ahu abin nan kabarin mabda a huri biyu wato da yawa annabin da ya sayi yaƙi ma'ahu biyu na tare da shi akwai malamai masu tarbiyya ai rabbaniyuna malamai masu mai da al'amari ga Allah rabbaniyun ulama'un ataqiya malamai masu takawa abiduna lirabbihim masu bauta ga ubangijin su ne rabbaniyawa ana wakila kuma an ce rabbiyun ai jama'atu jama'a da yawa wa rabbi mansubun ila rabbata menene rabbata wahiyar jama'a abin nan shi ne jama'a lil mubaraka don isa matuƙa Haka ce abin nan rabbi to da yawa annabi cikin annabawa yayi yaki tare da mutane da yawa kafirun jumu'un kafira jama'a masu yawa suna tare da shi sai an ka kashe annabi fama wahanu ba su yi rauni ba ai jabun ba su ji tsoro ba lima a sabawan bi sabilillah ga abin da ya same su na abin nan raununuka min aljiran na raununuka wa qatl anbiya da kashe annabawansu wa asabin da kashe abokansu ba su yi rauni ba wato ba su ji tsoro ba wa ma za kuma su yi rauni an jihadi da jihadi ba wa tsakanin kuma su kaskanta kansu ga kayayyai ba a yi kada la'aduwan ba su yi tawazi ga makiyansu ba Ba na jahu sai sun kai nasara saboda ba su ja da baya ba sun dogara ga Allah shi kadai da an ja a humun nasara ta zo musu bi ma saboda saboda hankulinsu wallahu ya habba sabirina Allah yana son masu hankuli يا الله اجعلنا من الصابرين يا الله اجعلنا من الصابرين اي والله يحب هؤلاء الله ما صين irin waɗanda mutane wa amsalihin da ire-iren su min asabilin cikin masu hankuri ala bala'i akan bala'i ko wani iri ai annallaha yuhibbuhum wa yuhibbuhum Allah yana son su kuma Allah yana ba su lada wa ma kana wa ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين to wa ma kana kaulawa su mutanen ga rigima sun kawo da cikin ta babu abin da sun kaci inda katil nabiyihim lokacin da an kashe annabi su ma aka ba yin wa sabri tare da tabbatar su da kuma hankurin abin da kawai suke cewa addu'a suka tama illa an kalu cewa dai suka yi rabbana rabbana gafir lana dhunubana ya allah ka gafarta mana dhunubanmu wa da barnan mu ta jawo zana alhaddi ƙetarewa haddi gare mu fi amrina ga al'amarin mu ƙalu haka sun faɗi wannan izanin da an nama a sabawa don sanarwa cewa duk abin da ya same su ya so ife ilin saboda mummuna aikin su wa hadaman da an mutum don zalunta ga kawunan wata bila kadamana ka tabbatar da kawahunmu bil kowace ala jihadi ka karfafa mu ga jihadi wani suna ala kafiri na ka taimaki mu akan mutane yi. kun gani wato bawa allah musulmi na kwarai idan ya biɗi kuɗi mai samu ba bai ɓacin shugabanni ne bai dawa yana ɓacin shugabanni cewa shi allah ka gafarta min zunubin ga da ni da wanda ita ta sassa ne rasa kuɗin to allah ka gafarta idan ya ji yunwa abin da yaka cewa ke ne kai ne yaka zargi bai zargin allah duk abin da ya same shi ya san Allah bai zalunci to kun ga sabanin yadda ake yi yanzu sai mutum da ya daɗi wani abu bai samu ba sai shi dawo shi zaune ya samu wasu lalatacci iri ne su yi taɓacin shugabanni wai shugabanni aka su azurta su ba mai azurta wani sai Allah in kana tashi ka tashi in kai wawa ne to ka gyara ba mai azurta ba wani shugaba da zai azurta wani duk duniya da lahira babu shi in ba Allah saboda haka duk abin da kaga ka samu Allah ya baka abin da duk kaga ka rasa laihi na kai ma Allah Allah ya hana maka shi ko mina ga ma sai mutane zuwa su yi zaune suna tabin mutane suna baci a baci 'yan kasuwa masu kuɗi a baci 'yan siyasa a baci shugabannin ƙasa kai baka ga wanda kaka baci ba sai wanda ya hika ya ubanka shi ɗaya kaka to kai shugaba ko ciyaman na na lokar gama daidai yake da ubanka bale gauna bale shugaban kasa wanda duk kasa gaba ɗaya ya ɗara kowa daraja a dai duniya duk kasa gaba ɗaya ya ɗara kowa wai kai shi ɗani wanda ko mata ka taimakawa sai ka yi warka da gudu wai sai ka taimaka na fatin gudu to kai ga ka gama lahiya haka nan za ka yi ta zama da yin wannan haka nan za ka yi ta zama da yin wannan kun ba ta ɗebe maka haka nan za ka yi ta zama da walakanci nan kun bai ɗebe maka sai ka yadda lahi kai ka yi ma Allah ya su gabari ya an shi tuba ka sanar ya kawo mai ita amma muddin kana saba mai kuma ka san sabo na ka kai ka sani kuma ka ce baka gyarawa to ku ja ta da kai da shi ku ja Allah ya ce a yi nan ka ce ba kai kuma jiran ka kai ka samu mahita to jira ka gani in mahitar nan samu an kana samu wata mahita saboda haka in kuna lura da wannan ku lura da wannan ku gyara kowanku don unhwanin kai ne na duk abin da za ka yi don unhwanin kankana in ka zo kana bacin mutane zunubi na kaka tarawa in ka baci ba dan baro ka yi zunubi karami in kaɓa shi alhaji mai kuɗi zunubin ka ya yi girma don wanda kaɓa ta ya yi girma in kaɓa ɓaci mai mulki ƙarami zunubin ka ya ɗara girma in kaɓa ɓaci babban mai mulki ka ya ɗara girma daɗa balle ka kai ga shugaban ƙasa wanda annabi ya ce babu wata yaudara babba ka ba a yaudare shi babu ta duk duniya da lahira ka kai iyaka in ta maka abin da ka kai ka kai iyaka kuma babu abin da zai walwale maka wannan sai tuba ita dai za ta walwale ma ka gane kayi yi ka faɗa ma Allah kayi yi ka tuba in ka yi barna da ɓace-ɓace in bayyana ka kai ka ce majalisa ku inda ka kai bayyana ka bayyana da tubarka ga annabi ya ce ne ya fi bil alani ya fi wa sirru bi sirri hadisin sahihu saboda haka nan inda ka kai in wuri guda na kake to sai nan wurin nan ka wadi ka ce ka tuba ka bari Allah na an ka tubarka in ko da ɓoye ka kai ka ce ka tuba da ɓoye ana an ka tubarka in ko lazimi ka ka gari ka ko mimbarin masallaci ka kawa ka yi ɓaci ke kawo shi ka ce jama'a ku taura ko zan inda an ka hito muna ta ɓacin gwamnati jama'a ku saurara duk ƙarya ta mun kawo gwamnati mu azzalumai ne mu jama'a su ce maka Allahu akbar ka ce ka tuba ka tuba ba ka koma a in ko ba ka yi to a jata ta haka nan da kai da shi tun da wanda ya ce ya aiko an ka waɗi ka ce ba ka yi to a jata ta haka nan ku ta yi Allah ya kayi saboda ka kun zo waɗanga da sun kage sun samu matsala sai suka ce rabba rabbana na lana gunubana Allah ka gafarta mana gunubanmu wa israfana ka gafarta mana ɓarnace-ɓarnacenmu fi amurina ga al'amarinmu. ya ce abin da ya sa sun kai wannan izanin sanarwa ne suke yi bai an nama a sabon su efe fi'ilan duk abin gada ya same su saboda aikin da sun kai bai da kyau babu wanda kan yi aiki mai kyau Allah shi walakanta shi inna la biyu wa ajiyar muslihin mu ba mu walakanta ladan masu gyarawa kowa ka gyarawa Allah bai walakanta shi shi ya hodi ba wani ya hodi ba saboda haka duk wanda ya ga ya samu matsala ya hau hanyar da ba ta gyara ba matsala ta zo to eh su gabari bari kuma bari abin to su da sun kai wannan tuba Allah ya ce fa atahumullahu thawabat dunya Allah atahum Allahu sawaba duniya sai Allah ya ba su duniya ai fa atahum nasara wal ganima ya ba su nasara ya ba su ganima tunda sun yarda cewa laihin suna na ya ba su matsala Allah ya ce to ga kaya sai an ka kawo musu nasara an ka ba su kaya shine ganima kuɗi da tuwayi da abubuwan hawa wa husnu sawa wa husn sawabil akhirah da kyakkyawan sakamakon lahira shine aljanna wa husnu huwa tafaddalu fawqa al-istiqaq kyakkyawan aljanna shine a ɗaukaka mutum a bibita shi sama abin da ya cancanta da shi wallahu ya habbul muhsinina Allah na son masu kyautatawa ay yuhibbul ladina ya yafaluna mithla haula Allah na son mutanen da kai kaman wanda waɗanda mutane sun kai saboda haka jama'a duk abin da kun ga ya same ku ku dauka laihin ku na ba laihin wani na ba balle ku yi zaune kuna ne. ku dauka laihin ku na kuma in kun ka ɗauka laifin ku na kun ka dawo gare to zai ba ku kyakkyawan abin da kuke so kuma don shi son ya kai idan ka gane sai ka tuba duk ka gane sai ka tuba Allah ya yi mutum ya san mutum kuma wanda yake saboda haka mutum mai yawan kuskure to duk sadda ka gane abin da kake ba daidai ba to ka tuba ka gyara haka Allah ke so Allah ya taimake ya ayyuhal ladina amanu ya sun ma'ada ta ku sannan ta yaki ya dawo juma ya fili wa'azi ga abin da zai zo ta yaki magana ya dawo ga wa'azi wata hadira da muni ne da tsoratar da muminai a na ce ba'ir safara game da bin kafirai wal wa'adi bai nasarihin alaihim da yima muminai a abin nan alkawarin za a ba su nasara akan kafirai watan biyu da kuma tunatar da su da sabbin ma a sabon mina fadali da dalilin abin da ya same su na abin na fadala fi ba da mawaƙi cikin wasu wurare da ya ku zuwa haizarabun don su riƙi abin nan tsoron su yadda ya kamata waƙala ya ayyu halladi na amalu ya kuwa inda sun kai imani da sani in tudi walladi na kabaru in kuma kahirai biyayya fi ma ya amuru na kulli ga abin da suka umarnin ku da shi to ya rudu ku ala a kalu kun tasa dawo da ku bayan ku kun san su kahirai suna kayawo cikin gidajen rediyon su suna ba ku hilaye biya abin na facebook suna ba ku hilaye wanda za ku yi wani shi ku yi ta bacin waɗanda kuka son ku bata to in kun ka yadda kun ka bi su ga wannan ya rudukun ala a kadukun za su dawo da ku bayan ku ilai kuma da zuwa su kafe shi dama shi amman house ba tankalin ko kasiri ne ku dawo kuna masu hasara duk da rai a nan duniya da kuma lahira ne gidaje guda biyu amma khusranul duniya amma hasara duniya fala anna ashaqul ashiyai domin abu mai tsanani ala ukala ga masu hankali shi duniya nan duniya alayin gida wani da al'in ƙiyari jayiwa ila tsadu zuwa ga maki ya zama maƙiyin kana kuma ya shi a gaban ka sai ka to wuri ne ka bi bukata kuma ka san bai son ka ba ka so kuma dole sai ka to wannan ne mai damuwa ga masu hankali na duniya wai da harin hajjata lahu da bayyana bukata gare shi saboda haka ku haɗa kan kuri guda kada ku bari kahiri ya shugabance ku muddin akwai musulmi ku haɗa kan ku haɗa kanku kada ku bari kahirai su su iza ku su rarraba ku kaf ku bar wannan wa amma ku suranar akira amma hasara lahira falhirmanu min sawabi eh, mu'abbad a haramta mutum lada mai dawama wa luquhu bil iqabi da aukawa cikin azaba al-muqa eh, mai dawwama wa laysu ansaran lakum ku sani hire ba taimakon ku suka yi ku ganin suna ba ku hilayen gidan rediyo ku yi magana kyauta ku yi ta ɓacin wanda kuka sun ku bata ku bar taurarin su ku bagganin hilayen ku na facebook naku da sauran wasu wurare kuna umfani da su kuna bace kahire na ba ku dama kuna bi kuna ɓacin musulmi kuna ɓacin wanda ya kamata ku girmama ku sani balai su an sarar da kuma su ba mataimakon ku na ba su ba mataimakon ku na ba su wato ba son ku suke yi ba saboda haka ku lura da wannan ko san abin da kuke yi ba laisu an tsara lakum hatta tu dewo ba ba mataimakan ku na balle ku musu da'a musulunci na nan wanda yace kakkaba wala a ahadan in ji manzon Allah kakkaba ce kowa wala a ahadan ko mutum guda kakkaba ta to musulunci na na haka nawa ba wata demokaraɗiyya da ta canza musulunci daga wannan ku lura da wannan ku tsare musuluncin musuluncin ku da kai balillahu maulakum balillahu maulakum wa huwa khairun nasirin sanarki fi qulubil ladina Thank you. balillahu maulakum wato ku sani Allah shi an mataimakin ku kahire ba su taimakon duk abin da kun kaga suna iza ka ku yadda shi kahire ba su taimakon ku duk abin da kun kaga suna iza ka ku yadda shi ba alheri bane balillahu maulakum Allah ku sani a Allah shi an mataimakin ku wa huwa khairun nasiri shine yayyen masu taimakawa fa adi'u ku yi mai da'a dunahum banda kafirai sanulki fi qulubil alladhina kafaru ru'ba za mu kada tsoro cikin zukatan kafirai ar-ru'ba bi sukunil ayn wa qira'a bi damiha ru'ba ay al-khawfa za mu kada tsoro cikin su. wa azamu ba'da halin min awdi bayan sun tashi daga uhudu sun kai niyya ala awdi akan su dawo wasu isalin musulmi na su tumbuke musulmi wa ru'ibu Allah ya sa musu tsoro wa lam yarji'u ai ba su dawo ba wa kazalika yansurullahu yansurukum Allah haka Allah zai ba ku nasara alaina akan su bai malam ta'lamu da nasara ma da baku sani ba min anwa'in nasari na nau'i nau'i na nasara bai ma saboda shirkar da sun kai ai bi sababi ishrakin billah saboda shirkar da sun kai da Allah sun hada shi da malamin na zulmi sultana abin da bai saukar da hujja a kansa ba ai hujjatan babu wata hujja da ya saukar da hujja eh, ga zartar da wannan abin da suke so ku ala ibadihi gaba ala ibadati akan ibada wa hiya sune gumaka gumakan da su bauta ba inda Allah ya saukar da wuce a ce a bauta musu saboda haka wa ma'awahum naru makoma kahire wuta wa bisa maswa zalimi tirda makoma azalumai alkafiri na biya wato wannan makoma ta su ta yi muni tirda ita Allah ga aka ma'aika lausana wasu fatika wala Allah ka gafarta mana Allah ka ƙara mana imani ka ƙara mana tsoronka Allah ka ƙara mana ibadaka da akhlaqi Allah ka raba mu da sabonka da sha'awa ce Allah ka taimake mu akan makiyamu Allah ka taimake mu akan makiyamu kuma Allah ka ba mu ikon kwana nan wurin nan za mu kwana insha Allah

sai mu yi wa annabi sallallahu alaihi Allahumma salli ala Muhammad ala alihi wa sahbihi اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم ندعوك الله وندعوك الرحمن وندعوك البر وندعوك اللهم بعث ما يجعل وسنا شجاع ما علمنا منها وما لم نعلم اللهم نرزقك الا تجاب الثمن يا الا تجاب الثمن يا الله كجام وشامنا بكر ونقوم أنا نجمنا نبوي نبوي نبين جنسي ونقصي نبرنا بنجاهل سينا ورقود مكرسي يا الله كجام وشامنا يا الله كجام وشامنا يا الله كجام وشامنا كجام وشامنا هو يرسي كجام وشامنا هو يرسي كجام وشامنا فاخرين كجام وشامنا النيل الأمني بقيادة يالي بذرية وحيد كجام ورحمة الله كتوسي يا من kama suna da kake yantawa a yau Allah muna roƙon ka ka shirya mana iyalin mu ka gabarta musu dukkan zunuban su ka warkar da su daga dukkan shiruta ka tare su ka tare su daga shiri kowane ne ka gabarta musu ka ta ma uwayen su da kakannin su kuma ka gabarta ta annan su da kannan su ya waɗanda da ka ba mu da wanda za ka ba mu da duk da lawon da kiyama mun roƙe ka Allah ka shirya mana su Allah ka ta musu albarka Allah ka aza mana su ga hanyarsa Allah ka kama mana tarbiyyar Allah ka kama mana tarbiyyar saboda girmanka Allah dukkan su Allah ka warkar da su Allah saboda rahamaka Allah dukkan su Allah ka warkar da su Allah ka warkar da su daga shirita ko wasu Allah ka kare su daga shirin kowa da kowa Allah ka kare su daga cutar kowa da kowa Allah ka sa musu albarka Allah ka sa musu albarka Allah ka mai da hankalin su ga karatu da ibada Allah ka sa su rike addinin ka da kyawu Allah ka sa su rike addinin ka da kyawu Allah ka mai manyan malaman musulunci da su masu tsoron ka manyan shugabanni manyan mawadata manyan fara, da musulunci da su masu tsoron Allah ka kare su laila wani hara Allah ka kare mu ka kare su laila wani hara saboda girman ka Allah ka alza mana addu'a ina roƙon ka Allah ka dora su الله تبام الجنة الدوس العار الله تبام الجنة الدوس العار الله تبام الجنة الدوس العار الله تكاري مرد عذاب الموتى يا الله تكاري مرد عذاب الموتى يا الله تكاري مرد عذاب الموتى الله تكاري الجنة مقوم وانت يا ما كاري muna roƙonka Allah ya asmari da lausana Allah ka shirya Allah ka shirya maka shirya maka ya Allah ka shirya maka shirya maka matasa maza da matasa mata Allah ka shirya su ga hanyarka Allah ka raba su da abubuwan da ba su da kyawu matasa da yawa suna so su yi aure Allah ka ba su abin aure kuma Allah ka ba da abin da za a yi dina kuma ka ba da dina ka ba da mata ka ba da abin da za a auren ta Allah mata yi aure da yawa su ma suna so su yi aure zauroyi da yan mata Allah ka kawo gudun mawarka Allah ka kawo gudun Allah ka ba da taimakonka Allah ka an mana muna roƙon ka Allah ya talauta na ba ta talauta Allah ka warkar da mu ka warkar da marasa lafiya Allah ka warkar da mu ka warkar da marasa lafiya ya Allah ka warkar da mu ka warkar da marasa lafiya bayan ka musulmi yare da manya maza da mata Allah ka warkar da mu Allah ka warkar da mu Allah ka soke ya mana ka taimake mu ka ka taimake kowa a kan ka ba mu nasara ka ka ba kowa nasara kan ka ba mu rinjaye ka ka ba kowa rinjaye kan ka ba mu nasara ka ka ba kowa saboda kare mu kiyaye Allah ka zaunar da Najeriya lafiya Allah ka zaunar da Arewa lafiya Allah ka zaunar da jihar mu lafiya magungunan gara za a yi Allah ka sa a yi lafiya Allah ka sa a kare lafiya ya Allah ka ba musulmi nasara ya Allah ka ba musulmi nasara ya Allah ka ba musulmi nasara Allah ka ɗaukaki musulmi da musulmi baki ba Allah ka walakanta kafirci da kafirai baki ba Allah ka karwa ka nuna haiti da marabukai baki ba Allah ka taimaki bayan ka masu tafi mutum da Allah ka sa mu cikin bayan ka masu tafi Allah ka kare maka kare garin nan nama da tsaurika Allah ka kare maka kare masira Allah ka kare maka kare gidajen Allah ka kare maka kare makarantun Allah ka kare maka kare masallatai wuraren zaman maka kare kare wuraren ayyukan mu ka wuraren sana'o'in mu ka wuraren tajirorin mu ka kare in muka yi ta Allah kai mana arzikin da ya lafiya kai mana arzikin dawowa lafiya saboda rahamarka Allah ka kare mana da shara hanyoyi ka kare mana da sharori waɗanda a bisa hanyoyi ka kare mana da sharar karuwa na bisa da na ƙasa ka kare mana da sharar mutane da aljamin da sauran halittu Allah ka gafarta mana Allah ka gafarta mana Allah ka gafarta mana ka gafarta mana uwaye ka gafarta mana bayan ka musulmi yare da manya maza da mata da kai da matattu waɗanda aka yi da za a yi Allah ka ba mu alheri duka ya Allah ka kare mu daga sharri duka Allahumma barik Ya awladina wa la tudrum wa tudu wa da'atuka warzuqna birra Allahumma ighfir lana warhamna wa atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله واليك يرجو الامر كله نسألك من خير كله ونعوذ بك من الشر كله اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات وللمسلمين والمسلمات والأحياء منهم والأموات سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Thank you.